أليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ɗaya ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma sha biyar ga watan tara dubu biyu da goma sha biyar wannan majalisi namu inda muke karanta littafin masa'il jahiliya na babban malami shekul islam محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى كما ونشين مجلس ونشاء بقي أجير وانا مجلس سندمكي قبات الرح نونا للتافي زام تاشع التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن مسألة تتلاتندا ترى daga cikin mas'aloli waɗanda suke na jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsinci mutanen jahiliya a kansu ita ce mas'ala ta 39 al-ilhadu fil asma'i ku yi haƙuri mana al-ilhadu fil asma' yin ilhadi a cikin sunayen Allah daga cikin abubuwan da mutanen jahiliya suka saba da su sun kasance suna yin ilhadi a cikin sunan Allah sunayen Allah abinda ake ce ma ilhadi shine suna karkatar da sunayen Allah suna nufi ba nufin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa ba Allah shi ya sa ma kansa suna shi ya san kansa sannan kuma shi ya sa ma kansa suna sannan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya san shi sannan shi ma ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala sunaye da umarnin Allah shi ya sa sunayen Allah akwai wanda suka tabbata a cikin alkur'ani akwai kuma wanda suka tabbata a cikin sunna sahihiya misali sunan Allah Allah wannan ya tabbata a cikin alkur'ani a wurare da yawa sunan Allah da ya fi shahara kenan sannan ya tabbata a cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da Allah sannan sunan ar-rahman ya tabbata a cikin alkur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah subhanahu wata'ala da sunan ar-rahman amma akwai sunayen da alkur'ani bai zo da su ba amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da su daga ciki akwai sunan aljami sunan Allah aljami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne kuma yana son abu da aka yi shi mai kyau sannan sunan Allah at-tayyib bai zo a cin alkur'ani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sannan daga cikin sunayen Allah da suka tabbata a cin hadisi ba su zo a cin alkur'ani ba akwai ash-shittir ne rufa asiri manzo Allah ta sami yace inna allaha sittirun yuhibbu sitra Allah mai rufa asiri ne kuma yana son rufa asiri to da sauran irin wannan to mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun san Allah ta'ala yana da sunaye sunayen da suka tabbata a cikin littafan da suka gabata to amma sai su karkatar da waɗannan sunayen ko dai su ba su wata ma'ana ta daban ba wadda Allah ke nufi ba ko kuma su ƙaƙalo ma Allah sunan da bai sa ma kansa ba wanda kuma sunan nan in ka kalle shi ba. bayan kasancewar shi Allah bai sa ma kansa wannan sunan ba to kuma akwai tawaya a cikin sunan su kuma sunayen Allah kamar yadda za mu gani nan gaba sunaye ne waɗanda su kasance na kyau kyau da cika da batsewa shi yasa aka kira su da alhusna ba a ce alhasana ba aka ce alhusna asma'ullahi alhusna sunayen Allah waɗanda suka fi kyau ba a ce alhasana kyawawa ba a'a sun wuce kyawawa wanda suka fi kyau wanda suka kai matuƙa a kyau wanda suka kure a kyau su ne al'usna to mutanen jahiliya sun kasance suna yin ilhadi a cikin sunayen Allah suna karkatar da sunayen Allah suna faɗin su da wani nufi na daban wanda ba Allah yake nufin wannan nufin ba ka ƙaulihi ta'ala kaman faɗin Allah ta'ala da yace wa hum yakfuruna bir rahman kuma su sun kasance suna kafirce ma ar-rahman ar-rahman sunan Allah ne ulidu Allah aw idu ar-rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah ta'ala ya ce in kun tashi kiran sunan Allah ulidu Allah to ku kira Allah idan ka tashi zaka kira Allah ka kira shi da Allahumma ko ka ce ya Allahu in ka tashi kuma za ka kira Allah ka kira shi da ya Rahmanu shi Allah ta'ala ce ayyan ma tad'u al asma'ul husna duk wanda kuka kira daga cikin waɗannan sunayen to Allah ma yana da wasu sunayen ba waɗannan biyun ba amma sunayen nan masu matukar kyau ne sun kai matuƙa a wajen kyau kenan daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman to su kafare ba su yadda da cewa Allah ar ba ne. mutanen jahiliya ba su yadda da Allah ar-rahman ne nau'in ilhadin su kenan Allah ya tabbatar ma kansa da wani suna sai wani ya musa wannan sunan ya ce bai yadda da shi ba to shi ma nau'i ne na ilhadi to mutanen jahiliya laraba sun kasance ba su yadda da sunan Allah ar-rahman ba haka ta faru balo-balo a shekara ta shida bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina lokacin da aka yi sulhu hudaybiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shekaru shida a madina sai ya ce masahabbansa su shirya domin su je su yi umara a madina annabi sama ya shirya da shi da sahabbansa suka tafi sun kawo wani waje mai rijiyar da ake ce ma bi'ul hudaybiya sai mazo su mai ce to a tsaya a nan a tsaya a nan domin a je a aika ma shawa kafarai wanda suke garin maka cewa ga mu mun iso amma mu ba mun zo ne nufin yaƙi ba ne mun zo ne mai umra mai ɗawafi a baitin a ɗakin ka'aba kuma mu koma madina ba mu zo da niyyar mu cutar da wani ba ba mu zo da niyyar tsokanar fada ba ba niyyar fada muka zo ba ba niyyar yaƙi muka zo ba manzon su mai tara sahabban sai ce to wa zai je ya fada musu sai manzo Allah su ya ce to ya nada sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yaje sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah ina da shawara ina ganin akwai matsaloli guda biyu idan aka tura ni matsala ta farko ni mutum ne mai saurin fushi ba za a gaya min ba za a gaya min ta banza ba in shiru sai na mai da martani ɗaya ce na biyu ƙabila ta banu adi ba su da ƙarfi a makka Ƙurayshawa suna girmama mutum ne idan ya kasance ƙabilarsa tana da faɗa a ji a cikinsu. Sai na Umar ba Ƙurayshi ne, amma ƙabilarsa Banu Adi ba su da ƙarfi a cikin larabawa a cikin larabawan ƙurayshawa shi sai na umar ya ce ya ma'aikin Allah ina ba da shawara a tura Usman ibn Affan domin na farko sai na Usman ibn Affan mutum ne mai sanyin hali bayan kasancewarsa mai sanyin hali sannan ƙabilarsa ta Banu Umayya suna da ƙarfi a Makka domin a lokacin ma su ne sarakuna so daka a tura shi shikenan manzon sun ce ai ko wannan shawara ta yi aka tura sayyidina Usman ibn Affan ya je ya gana da Qurayshawa da suka je ya faɗa musu cewa ga manzon Allah sama ya zo da shi da sahabbansa ga adadin su kuma sun zo ne ba da niyyar yaƙi ba sun zo ne da niyyar ci umara a ba su dama su umara su koma garin su na Madina shi aka ce ba su isa su ba ba su isa su ba kai dai tun da yanzu ka zo to mun baka izini ke kai umara ka koma ka je ka faɗa musu sako sai na Usman ya ce wa ni ba zan yi ba manzo Allah sai son bai yi abu ba a hana Annabi sallallahu yin abu sannan ni in yi ai ba zan yi wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba to dan ka yanzu me kuke son a yi suka ce ka je ka faɗa mushi ba za a yi ba za ba zai yi bai koma sai baɗi ya dawo kuma baɗin in zai da muna da wasu sharuɗa da za mu gindaya masa sharuɗan wasu sun za su fara aiki tun daga yanzu zuwa baɗin wasu kuma sharuɗan to sai baɗin za su yi aiki in ya zo sai sai na usman ibn affan ya ce to shi ke nan, ana nan a nan kuma sai aka ɗan ya zo ya ɗa ya ɗarsa sa a kunnen mutane aka ce kutila usman tun da aka ji sai na usmanu ya daɗe sai kawai sai shaidan ya yada a tsakanin sahabban annabi sai aka ce an kashe sayyidina usman mun san me yace an an kashe sayyidina usman to ba za mu koma nan ba ko da dukkan mu za a kashe mu za mu shiga cikin garin nan mu koya musu darasi so daga duk wanda ya dai yaki an kashe sayyidina usman ya zo ga hannu na yi min cappa wato yi mu baya. manzo sai yi shimfida hannunsa na dama sahabbai suka zuwa suna masa mubaya'a cewa in dai an kashe na Usman ibn Affan to tabbas za a yaki ba za a koma ba sai an shiga garin Makka an gwabza Allah ya sanar da manzo Allah sama cewa ba a kashe sayyidina Usman ba amma dai a nuna darajar sayyidina Usman ibn Affan a wannan wajen shi shike ne kama manzo sama ya dauko hannunsa ya dora haka ya ce ya ce Allah ga hannuna ga na Usman Usman ma na mubayi'a kaga shi aka ce an kashe ai manzon su ya ce ga hannun shi yana mubaya'a Usman ke mubaya'a nan to can kuma a garin Makka Usman ibn Affan da Qurayshawa sai suka ce to bari su turo wani wakili ya zo domin a rubuta takaddar yarjejeniyar sharɗan da za su ginda ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin su dawo baɗi su umara shi kenan sai aka tuho ne da ake ce masa suhai suhai ibn amr nan ana zuwa aka taho sai kawai aka hango sai na Usmanu shi da sai aka ce a ah, ga Usmanu nan ya zo ashe lam yuqtal Usmanu ashe ba a kashe Usmanu ba nan. sai na Usman ne zai faɗi ce ga abin da Quraysha suka ce sun ce ba su yadda Annabi salma da sahabbansa su yi umra bana ba su koma sai baɗi amma ga ɗan sako sun turo manzon sai mai ce masmuhu ya sunan shi sai ce ismi Suhail ibn Amr yake sunana Suhail dan Amr Suhail wato mai sauki ke sai manzon su ya ce a ah, shi kenan an samu arashi sahula amruna shi kenan al'amarin mu ko ya zo da sauki me ka zo da shi sai a fito da takarda a rubuta shine mahallin shafin da yasa na koro mana wannan kissa da aka zo da takarda aka fito da ita sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine zai zama shine sakatare shi zai rubuta takarda shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim هذا ما صالح محمد رسول الله زعماء قريش aka ce a rubuta bismillah ar-rahmanir rahim wannan shine sulhun da annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon Allah yayi da shi da Qurayshawa sai Suhail ya ce a me kuma ar-rahman ce la na'rifuhu rahmanan yace ba mu san wani rahman ba me za a rubuta bismillahir rahmanir rahim zan sai me yace me kake son a rubuta yace a rubuta bismika allahumma wai su ba su yadda Allah ar-rahmanu bane وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا إذا أكت سيما ألا مي رحمة سجدا شفتي وما الرحمن توانين مي رحمة سوى بس سنسونا ألا الرحمن بسنا مسع danganta تام Allah سبحانه وتعالى ta'ala الرحمن تشيني إلحاد to shine ilhadin nan sannan رسول الله suka ce ai da mun yadda kai rasulullahi ne ba za ma a rubuta wannan takaddar ba a rubuta muhammadu ibn abdullahi kai dan abdullahi ne mu mun san kai dan abdullahi ne haka za a rubuta shikenan mun san ne ce a rubuta haka ce me kaga shine wannan So daga ilhadin su a jahiliya mutanen jahiliya laraba sun kasance suna yin ilhadi fil asma'i a cikin sunayen Allah suna musa sunayen Allah shine sai ma ne ce ka ta'ala kaman fadin Allah ta'ala da ya ce wa hum yakfuruna birrahman kuma suna kafirce ma Allah ne rahama suna inkarin wannan sunan suna cewa su ba su yadda sunan Allah ar-rahman ba to haka dukkan wani musulmi da sunan Allah zai tabbata ya ki yadda da wannan sunan to shi ma ya shiga cikin wannan ya ɗauki wata ɗabi'a ta mutanen jahiliya ya aikata haka waɗannan sunayen Allah suna da ƙa'idoji su sunayen Allah suna da ƙa'idoji Allah subhanahu wata'ala ya sa ma kansa sunaye kyawawa mafiya kyau manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ya sa ma Allah sunaye sunaye mafiya kyau kuma abinda ake bukata shine mu ɗauki waɗannan sunayen na farko mu yadda da su shi yasa malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala aljannata Allah yana da wasu sunaye na musamman guda 99 ba sunayen Allah 99 ba kawai a Allah na da wasu sunaye na musamman su 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya yi su to zai shiga aljanna to malamai suka ce daga cin al'isa na farko ma'arifatuha a san su mutum ya san sunayen malamai kuma sai da suka kwakwaro su a cikin alkur'ani da cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka samar da suka gano su sannan na biyu daga cikin daga cikin ma'ana al-ihsa akwai du'a'ullahi ta'ala biha a kira Allah da su misali mutum zai roki Allah arziki sai ce ya razzaqu zuquni ka ce ya Allah kai ne mai azurtawa ka azurta ni ya sitti usturni ya mai sitirtawa mai rufa asiri ya Allah ka rufa min asiri ya ghaffaru firli ya Allah mai yawan gafara ka gafarta mini ya tawwabu tuba alayya ya mai karban tuba ka karbi tuba na hmm? ya rahimu rahamni ya mai rahama ka ji kaina ka kai min rahama kun ga daga cikin al kenan daga cikin su sannan kuma al'imanu biha mutum ya imani da su waɗannan sunayen ya yadda da su cewa sunayen Allah ne to waɗannan fa'idojin sunayen Allah kenan malamai suka ce sunayen Allah ta'ala yana suna da ƙa'idoji ƙa'ida ta farko anna jami'a asma'illahi ta'ala husna fi ghaibil husn sunayen Allah ta'ala ga baki ɗayan su kyawawa ne mafiya kyau kuma sannan kyan su kala biyu ne akwai kyan kamala sannan akwai kyan jamala akwai sunan Allah wanda ke nuna kyau kamar sunansa hamid hamid wato wanda ake yabo wanda ake gode mawa sannan akwai siffofinsa waɗanda suke fa'idantar da kamal cika cika da batsewa kamar sunan Allah subhanahu wa ta'ala ghaffar ai sai wanda ya cika yake gafara shi yasa ko mutum ne walillahi masalul a'ala ko mutum ne ya kasance mai yawan jin kai da tausayi da gafartawa in an masa laifi zai yafe ai karimi ne shi babban mutum ne a cikin mutane to sifar Allah al sunan Allah al to ka'ida ta farko kenan Allah da kansa ya faɗi sunayensa masu kyau ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah tabbas yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau fad'uhu biha in kun tashi ku rika kiran Allah da wannan sunayen ku rika kiran Allah da wannan sunayen so da kun ga sunayen Allah na kyawawa ne ka'ida ta biyu anna asma Allah ta'ala a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dhat wa awsafun bi'tibari dalalatiha 'ala al-ma'ani sunayen Allah sunayen yanka ne in an maida su zuwa ga zatin sa in ka ce ar-rahman sunan yanka ne na Allah amma an ka dawo ma'anarsu kuma sifa ce in ka mai da shi zuwa ga zatin Allah to sunan Allah ne na yanka ar-rahman ar-rahim sunansa ne na yanka al-maliku sunansa ne na yanka al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir sunayen Allah gabaki ɗayan a alam ne sunayen yanka ne an mai da su zuwa ga zatin Allah amma idan aka dawo zuwa ga ma'anarsu to su sufofi ne kaga sunan Allah ar-Rahman sannan kuma sifarsa ce a ciki za ka fitar da sifarsa in ka ce masa ar-Rahman yana nuna yana da wata sifa yana da sifatul rahma Allah na da sifa ta tausayi to da in ka ce ma Allah ar-Rahman ka kira shi da sunan yanka sunan yankansa sannan idan ka ce masa ar-Rahman ka siffanta shi da sifar rahma sabanin wani ba Allah ba sunansa zai iya kasancewa na yanka amma ma'ana kuma ta zama ba haka ba haka ne ko sunan zai zama bai dace da shi ba shi Allah duk sunayensa sun dace da shi shi ne abin da nake nufi duk sunan da aka ce sunan Allah ne Allah ya tabbatar ma da kansa to za ka ga kuma ta ce yana da wannan sifar Allah yanzu za a iya sa mutum suna za a iya sama mutum suna ka ganshi an ce masa sunansa eh, misali babu mu wani suna mai kyau sai a ce sunan mutum mubarak kaga mubarak mai albarka amma ko za ka iya samun shi bai da albarka misali za ka iya samun an ce mutum sunansa hassan hassan ne kenan kyakkyawa amma zai ga ya fi kowa muni haka ne ko ba haka bane <laughs> za a iya ce mutum misali sunan shi aminu amma kuma ya zama ba amintacce ba to kage duk waɗannan suna faruwa larabawa tun a zamanin su in za su samu mutum suna sukan kalli haka misali sunan umar amir amr ammar duk ana masa fatan ya rayu ne daga umrun ne al'umru rayuwa haka sunan aisha mai rayuwa ana fatan ta rayu haka sunan fatima mai yaye ana tunanin ita ma ta haihu ta girma har ta aure ta haihu ta yaya wadda ta haifa ko ta yaya waɗanda take haifa wato kar ta mutu tana karama to amma kaga sunan zai iya yiwa ka samu mutum sunan kuma sunan bai zace da shi ba wani mawaki wai ya ce wai da ya haifa ɗansa ƴaƴan shi mutuwa suke yi to da ya haifi wani sai ya sa masa ya haya yace wa sammaituhu yahya li yahya amma walam yakun ila raddi amri llahi fihi sabilu yace da na haifi wannan sai na sa masa suna ya haya yahaya ne rayuwa li yahaya dan ya rayu amma sai ya mutu ka gani <laughs> walam yakun li raddi amri Allah bihi sabilu wannan sunan da na sa masa ya haya bai isa ya mai da kaddara Allah ba ya tunku da kaddara Allah ni ne na sa masa ya haya dan fata to kuma sai fata na ya kasance kaddara ta riga fata shikenan so da ka sai ya mutu to kaga amma shi sunan Allah in ka ce sunan Allah ka za to kuma za ka same shi da wannan sifa haka Allah yake to wannan ka'ida ta biyu ce so daga dole musulmi lokacin da yake faɗin sunan Allah ar-Rahman Allah mai rahama to ya ji tabbas fa Allah nan na da rahama wannan shi zai sa shi duk zunubin da yayi to kai ya ji a ransa cewa Allah ba zai ba zai yafe masa ba wannan aqidar a cikin zuciya ta cewa Allah ar-Rahmanu ne to za ta sa mutum ya ji a ransa cewa duk zunubin da ya aikata ya koma ga Allah ya ce ya tuba to tausayin Allah zai yi aiki a kansa domin Allah na nan da wannan sunan nasa na Ar-Rahman kuma sifar ta ce rahma ba su rabuwa mun gane wannan na uku anna asma Allah ta'ala tawqifiyatun duka sunayen Allah ba a sama Allah suna sai ya sama kansa tawqifiyya ce za a jira ne shin Allah ya sa ma kansa wannan sunan eh sai a kira shi da shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi eh shi ce da sai a kira shi da shi shi yasa wani bai isa duk larabcin shi yace yana ganin a sa ma Allah wannan sunan ba shi yasa akwai sunayen sunaye ne na yabo amma kuma Allah bai sa ma kansa ba saboda ka ba za ka sa masa ba sunaye ne na yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira Allah da su ba saboda haka ba za ka kira Allah ta'ala da waɗannan sunayen ba mun gane ai ka'ida ta uku kenan ka'ida ta hudu asma'ullahi ta'ala ghayru mahsuratin bi adadi sunayen Allah ba su da iyaka 99 ba su kenan ba 99 ba su kenan ba annabi sallama ya ce Allah na da wasu sunaye inna lillahi tis'atan wa tis'ina man lalle Allah na da wasu sunaye guda 99 so da ka sunayen Allah ba 99 bane sun wuce 99 amma a cikin sunayen Allah waɗanda ba su da iyaka to akwai wasu 99 man ahsaha dakhala jannata duk wanda ya kiyaye su ya san su ya haddace su kuma ya roƙi Allah da su da dakhala jannata to sakamakon sa aljanna kaga sunayen Allah ba ba ne? shi yasa hadisin da ya zo ya lissafa guda tara nan wanda wasu malaman hadisi sun ambace shi a cikin littafan su hadisai ne hadisi ne da'ifi malamai sun yi ittifaqi kan cewa bai inganta ba iyaka a cikin waɗannan tara wasu sun tabbata a cikin wani hadisi sahihi sannan kuma wasu sun tabbata a cikin alqur'ani amma dai ɗauko su guda tara nan su duka da ake karantar da yara Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim har zuwa ƙarshe to ba su inganta hadisin bai inganta ba a ciki ma akwai waɗanda ba sunayen Allah ba domin Allah bai kira kansa da shi ba Kamar annafi'u ba sunan Allah ba abbaru ba sunan Allah ba Allah bai sufanta kansa da abbaru ba in ka tashi fassara abbaru me fassara abbaru mai cutarwa mai cutarwa sadaka Allah bai sa ma kansa wannan sunan ba amma akwai waɗanda suka tabbata ingantattu kuma malamai sun ware su a cikin littafansu sun yi bayani kansu su ne sunayen Allah in kana son guda casa'in da taran nan da aka ce man ahsaha da kalal janna to sai ka samo su a cikin alkur'ani malamai sun maka aiki ba sun tsamo maka sannan sun cikasa waɗanda ba su zo a cikin alkur'ani ba suka samo su a wasu hadisai sahihai mun buga misali da guda uku akwai sittiyu kaga ba sunan Allah tattaru bane akwai masu ya sattaru ya sattaru ya sattaru ba inda Allah ya kira kanshi da sattaru sannan manzon sama ma bai kira Allah da sattaru ba sai dai ya kira shi da sittir shikir ba za ka canza ma manzon Allah sama larabci ba mun fahimta to wannan yana yin abun kula sosai sosai so daga sunayen Allah ba su da iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعتبت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي من ظل سميت لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى من ظل سميت ji ونن الدعاء wannan addu'a a cikin sahabbansa yana cewa inni ashhadu lallai ni ina shaidawa bi annaka anta Allah lalle kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al ahadu kai kadai kake tal as-samad kuma kai ne wanda ake nufin sa da bukata saboda haka as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da kowane suna da kake da shi sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a cikin ka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka ke kenan aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma ka keɓance kanka kai kaɗai ka san wannan suna kaga ake sunan Allah ba ta sa inda ta hafa ne Ya dai an ce yana da wasu yanzu misali sai ka ce alhajuwa ne yana da wasu motoci guda goma sha biyar yana da wasu motoci guda goma sha biyar waɗanda su ya fi hawa to yanzu nan a bahaushe in yaji na faɗi haka ina nufin alhaji nan motocin shi sha biyar kenan a duniya a yana da wasu sha biyar na musamman kila motocin sun kai dubu kila sun kai miliyan kila guda ɗari ne kila guda ashirin da biyar ne amma nan sai na ce yana da wasu sha biyar kaga na musamman kenan to Allah ta'ala shi ma yana da wasu sunaye na musamman guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya kenan duk mutumin da ya kiyaye su ya haddace su ya san ma'anarsu ya roƙi Allah da su ya riƙa bauta ma Allah da su to tabbas Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna to shine aka ce to kaifa fasariku ila ma'rifatiha wa ihsa'iha ya za a yi mutum ya iya sanin su shine sai aka ce koma cikin qur'ani suratul hashr ga ta nan ta ambaci guda nawa suratul hashr nan nan kasa kasa ta ambaci guda nawa subbaha lillahi ma fi samawati ta ambaci da yawa ta ambaci Allah ta ambaci ar ta ambaci al-maliku ta ambaci al-quddus as-salamu al-mu'minu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yushrikun هو الله الخالق البارئ المصور سيتي له الاسماء الحسنى يسبح له في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هذا نقدر انسى ما انسى كجي شانكم الله وان الله هو التواب الرحيم كاكا سامو تواب كاسن سنة ان الله ديوا سودا تفهم تن الشيخ محمد بن صالح al-usaymin rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-qawaid al-mutla fi sifatillahi wa asma'il husna ya kawo ya dibo guda 81 a cikin al-qur'ani a cikin al-qur'ani 81 sannan cikak cikwa su kuma sai ya samo su a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma kowanne hadisi ne tabbatar da shi kamar yadda muka buga misali da tayyib kamar yadda muka buga misali da jamil kamar yadda muka buga misali da sittir akwai kuma almannan sunan Allah ne almannan ga sunan to sai mutum ya samu casa'in da taran nan ya riƙa roƙon Allah subhanahu wa da su ya kuma haddace su ya san kuma ma'anar kowanne shi yasa sai da malamai suka yi rubuce-rubuce akan wannan al-imam al-baihaqi rahimahullahu ta'ala yana cin malaman da suka rasu a karni na hudu al-imam al ya rasu shekara ɗari uku da wani abu yana da littafi akan asma'ullahi al-husna sannan a cikin littafinsa shu'abul iman shi ma sai da ya kawo sunayen Allah wasu daga ciki kuma da ma'anoninsu to ba kawai fa mutum ya san sunan Allah ba kawai ya addace sai ka san ma'anarsa mun fahimta to to to ba a sa ma Allah suna sai in ya sa wa kansa ko manzansa da ya san shi ya sa mushi suna to shi kenan sunan Allah ne ƙa'ida ta biyar ya harumul ilhadu fi asma'illahi ta'ala ya haramta mutum ya karkatar da sunayen Allah to ilhadin nan na da ma'anoni alal aqalla akwai ma'anoni guda hudu dama shine darasin mu abinda mutanen jahiliya sun kasance suna yi suna karkatar da sunayen Allah madaukakin sarki ilhadi na farko inkaru shay'in min asma'illahi ta'ala inkarun sunan Allah sai a ce ma mutum ga Allah na da wannan sunan zai ce shi bai yadda ba kuma ga aya ta tabbatar da wannan sunan ko ga hadisi ya tabbatar da shi kamar yadda jahamiyawa suka yi jahamiyawa wasu mutane ne da aka danganta su suka danganta kansu zuwa ga wani lalatacce da ake ce masa jahamu bin safwa jahamu bin safwa jahamu bin safwan ya yi rayuwarsa kusan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kani shi ya fara kawo tawili da bata sunayen Allah da kuma musa sunayen Allah su daga su ba su suna kowa sunayen Allah sai a kawo mishi sunan Allah zai ce shi ba ruwan shi bai da shi ba ɗaki ya shiga kamar yadda al'imamun lalaka'i ya kawo a cikin littafin shanku usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ya ce wai kwanan shi arba'in bai sallah wai yana bincike yana bincike akan Allah yana bincike wai ya gane Allah ya shi. kwanan shi arba'in baya sallah ya shige ɗaki ba wanda ya san abin da yake yi amma fa zai sallah kwana arba'in kaga dole mutum ya fito da bata a sakamakon duk irin wannan ɓoye-ɓoyen a ce mutum ya shiga ɗaki yana wani abin nan ba wanda ya tashi to bata yake fitowa da shi ba wanda ya taɓa shiga ɗakin nan ya fito bai fito da bata ba domin ba wanda ya sa ka abin da aka sani a musulunci shine itikafi itikafi kuma ba a yin shi a ɗaki a masallaci ake yi kuma in ka zo itikafi za ka haɗu da 'yan uwa musulmi in wani ya kayi abin da ba daidai ba zai ba nasiha amma mutum ya je kulla ɗaki shi kaɗai ya je ta abubuwan da ba wanda ya sa shi to tuna yake fitowa da shi ka je ka duba tarihin duk masu shiga ɗaki a ce wani ya kulla ɗaki bai fito ya yi kwanaki to ba zai fito da komai ba sai bala'i to jahm ibn safwan ya fito da wannan aqida ta jahmiyanci daga cin aqidinsu suna musa sunayen Allah madaukakin sarki to kaga wannan misali ne to wannan jahm ibn safwan shine wanda ya jaddada aqidar kafirai mushrikai wanda suka kafin annabi sallama ba su yadda da arrahmanu ba wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman in an ce ku yi sujada ga Allah mai rahama mai tausayi sai su ce waye kuma menene ma ar-rahman wa menene ar-rahman ba fa wane ne ba menene ma sai su kamar da shi abu mara hankali idan balarabe ya amfani da ma to yana nufin abu bai da hankali kamar yanzu misali wannan teburin ma za ka ce masa ba za ka ce masa man ba yanzu wannan za ka ce ma hadal maktabu ko ma hadal durj me wannan teburin amma idan za a nuna wani su ce man haza wane ne wannan to su da suka tashi suka ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman ba su ce wa manir rahmanu ba sun mai da Allah jami'i da rashin kunya to jahamu ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shekaru ya zo ya jaddada wannan mummunar aqida kun ga ashe dole ne a karantar da mutane abubuwan da aka aikata a jahiliya mutane su san su dan su kauce musu kada wani kuma ya sake saɗaɗowa ya zo ya raya waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kashe su da izinin Allah abu na farko kenan na biyu ja'alu dallatan ala sifatin tushabihu sifatil makhluqi daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah shikenan sai mutum ya dauko wani sunan Allah kwara daya. sai ce ai ya kama da su wani sifar wani kamar misalin wannan sifar ta sifa al ko al ko alghafir duk sifofin sunayen Allah ne shikenan sai wani yazo ya ce wal iyazu billah wal iyazu billah shi ce ai irin yadda Allah ke gafarta ma mutane haka wani ma ke gafarta ma mutane wannan ilhadi ne kafirci ne a cikin sunayen Allah sunan Allah yadda yake na zatinsa ne haka kuma yake a sifarsa sifarsa ba ta kama da ta wani ba ko da ka ji an ce ya daidai a suna a fassara to ma'anar ba haka take ba suna da bambanci mun gane ai suna da bambanci Allah bai yi kama da kowa ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani wanda yake kamashi bai yi kama da kowa ba duk wanda kwakwalwarka za ta kawo maka cewa ya kama da Allah ko wani abu nashi ya kama da Allah to shedan ne yake sanya halakar da mutum mutum ya gaggawa yin isti'aza kuma ya canza tunani kuma ya tuba domin wannan tunani ne mummuna Allah bai kama da kowa ba ba wanda ya kama da shi walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani da za a ce tamka yake ga Allah laysa kamithlihi shay' babu wani abu kamar sa amma kuma huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani ne jin ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na kowa ba jin da ya dace da sifarsa da zatinsa maɗaukaka shi kenan in mutum ya tafi a haka ya huta wannan ita ce aqidan magabata shi yasa su ba su sha wahala ba ba su sha wahala ba yanzu nan za a zo a karantar da mutum tauhidi lokaci kaɗan ya gane kafin a zo a fara surutai da hayaniya to wannan ilhadi na biyu na mutum ya ɗan wani sunan Allah ya fassara shi in ya fassara sai ya ce a ah, to ai ya kama da na wani subhanallah duk sunan Allah nashi ne shi ya dace da shi shi ya sa ma kansa shi ya san kansa kuma ya faɗa mu aikin mu shine mu ma mu faɗi na uku tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu aw lam yusammi bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sama Allah sunan da bai sama kansa ba duk yadda kake ganin suna mai kyau ne to in dai ba a qur'ani ka samu ba in ba a sunna annabi sama ingantacciya ka sama ba to kaka kira Allah da wannan sunan kamar yadda kiristoci suke ce masa al'abu al'abu fada kan wannan tawaya ce duk wanda ya zama fada to tawayayye ne shi ai kun san fa'idan fa'idan mutum ya zama baba duk wanda yake son ya zama baba to shi gajiyayye ne gajiyayye ne ba abin da ke cikin zama baba sai gajiya sai nuna cewa kai gajiyayye ne waye kake yi kana son ka samu ɗa wanda zai rika maka addu'a an ka mutu ka ga wayo ne kama kanka Allah yana buƙatar haka a'a sannan kana neman wanda idan ka tsufa zai zo ya tallaba maka ka tsufa yanzu ba za ka iya komai ba sai a ce to ga ɗanka da ka haifa shi zai taso kuma yanzu yana kula da kai da kai ne baba baba to yanzu shi kuma ya zama babanka ka dawo kana tufulatu shayhuha ka koma kana yarin ta tsufa الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة haka Allah ta'ala ya ce ɗan adam yana rayuwa ne tsakanin rauni biyu ƙarfi a tsakiya farko za a halicce shi yana rauni ɗauko shi ana sashi a tsimman goyo in za a miƙa ma wani ma sai a tsokane shi a ce ka farke shi da kyau ka san yadda ake ɗaukar ƴaƴa ba ka riƙe shi da kyau ba kowa ake ba ya ɗauke shi ba fata shi fata shi ba a ba a taɓa ta maɗigarsa ga tanan tana rawa ana ganin ta tana kaɗawa min ba zai iya makansa komai ba nono yake sha bai iya cin komai da za ka ɗauko wani abu ka bashi na ci shi na ma sai dai a kai shi asibiti kaga rauni sun maja'ala min ba'di zafin kuwa. shi Allah ya sa bayan wannan raunin sai Allah kuma ya sa mutum ya zama matashi ya zama mai ƙarfi ka gan shi wani zubin ka ga matashi na harbin iska yana jin kamar doki yake ko dan doki yake jin kansa a daidai lokacin ji yake kowa zai iya bugawa da shi kowa ana nan ana nan ana nan ana nan sun maja'ala min ba da kuwacin ba'afan wa ba ana nan ana nan sai ya dawo kuma ya koma wani rauni. kuma da furfura ba rauni ba kawai har da furfura sai ka kalle shi bakin gashin nan wani sai ka ga babu ko ɗaya ya koma ya zama kamar hatafa haga rauni to daidai wannan lokacin yake bukatar 'ya'ya shi yasa duk nan da baban shi ya kai irin wannan matakin wallahi bai shiga aljanna ta sanadiyya samu mazan sa ya ce Allah ya tsine mai albarka mala'ika jibril ya zo ya addu'a ya tsine ma mutum uku ya ce ma manzon Allah ya ce amin manzon Allah ya ce duk mutumin da ramadan ya zo ya wuce Allah bai gafarta mishi ba Allah ya tsine mai albarka Allah ya kama hancin shi ya jefa a wuta kaga hancin mutum an jefa a wuta ana nufin ga baki ɗayan shi kenan mutum ya zama tsinanne manzo su me ce amin manzal su ce duk mutumin da ba iyayensa guda biyu da babarsa da babansa suka tsufa amma bai shiga aljanna ta sanadiyyar su ba shi ma argama Allah fahu fil nar Allah ya kama hancin shi ya jefa a cikin wuta iyayen mutum su tsufa ya ki tsayawa ya kula da su ya ki taimakon su ya ƙi musu abin da za su ji daɗi su sa masa albarka wannan tsinan Allah ce sannan na uku mazan su ce duk wanda aka ambaci sunansa ya ƙi masa mala'ika jibril ya ce duk wanda aka ambace ka bai ma salati ba shi ma argama Allahu ansa shi ma Allah kama hancin shi ya za a wuta wannan abubuwan guda uku mala'ika jibril ya addu'a wa ammana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa ce amin to kun ga shine to Allah yana da buƙatar a ce shi yana buƙatar wani shi yasa Allah ya kore makan sai ce Allah ya kunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ya zai a ce Allah na da kuma bai da mata to a haukai kiristoci cikin abin da shawil ya musu Paul ya musu ya canza injila ya je ya sa musu wannan trinitin ya sa musu Allah ɗa a'udhu billah Allah uba Allah ruhu mai tsarki haka yake tsofaffin injiloli babu shi ya zo shawil paul ya zo ya canza musu attaura ya injila shi ce sai ya shigar da wannan sai suna ce ma Allah al'abu fada kuma haka suke sai a haɗa musulmai da kiristoci a ce a addu'a musulmi ya gama addu'a a ce kirista yi an gama tauhidi ga Allah amma Allah tauhidi sai kuma sai a ce wani kirista ya zo ya addu'a shi kenan shi kuma sai ya ce a wafaza shi kenan wani ma yi da hausa kuma mutane na jin shi ga wacin addu'a ba inda za ta tafi an bata ta an yi ma Allah tauhidi kuma sai a zo a ma Allah shirka kuma ana roƙon Allah shi za wannan addu'o'i ne na shirme ake yi a ce kirista su yi addu'a musulmai su yi addu'a ba da wata fa'ida ba ta lokaci kawai ake yi ko kuma kamar yadda philosophers suke ce ma Allah illatul fa'ila ko su ce masa al'illatul ula first cause shi ma sa ma Allah sunan da bai sa ma kansa ne. so daga ka'ida ita ce ba ka kiran Allah da sunan da bai sa ma kansa ba manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai kira shi da wannan sunan ba wannan ka ilhadi ne in mutum kira Allah da wani sunan da bai sa ma kansa ba mun gane shi yasa a cikin dalailul khairati akwai sunayen da ake kiran Allah ba sunayen Allah ba bane wallahi wallahi ba Allah ya sa mu ya sa mu Allah bai kira kanshi da wannan sunan ba sannan manzo Allah su sama bai kira shi da waɗannan sunayen ba ko mutane kaji suna kiran Allah da shi sabo ne babba ilhadi kuskure ne kuma aqida sai ilhadi nau'i na hudu shine ishtiqaqu ismi sanamin min asma'illahi ta'ala sai a ɗau gunki sai a kalli wani sunan Allah sai a tsago sunan gunkin daga cikin sunan Allah kamar yadda mutanen jahiliya larabawa suka yi suna da gumakansu guda uku kun san asalin gumaka ai mun sha faɗa mutanen jaziratul arab masu rayuwa a makka da madina da ta'if ba su san gunki ba suna kan addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim alaihi salam tauhidi millata abikum ibrahim هو شماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس النبي إبراهيم وأنا ننسي أكا سامون لا لا تشيد أكي تمس عمر بن لحي الغزاعي يجي بلاد الشام شي يقصنا ابو تام bauta ma gumaka sai abin ya birge shi ka ji asalin bida'a ba شعوة sai abin ya burge shi ya ga yadda ake bauta ma gumaka sai ce da Allah shi ma a bashi daya shi ke na ka dau daya aka bashi ya taho da shi ne zo ya aje shi a bakin Ka'aba shi ke nan kowa ya zo ya gani a kaza kaza ana ana ce abu ne kyau haka kaza shi ga yadda ake mushi ga yadda suke masa shi ke nan ana nan ana nan sai da aka tara a cikin ka'aba sai da aka tara gumaka guda 360 adada ayyami sana adadin kwanakin shekaru da ake da su to zai kawo to daga cikin manya-manyan gumakan da ƙuraisha suke da su akwai guda uku ƙur'ani ya ɗauke su ya faɗi sunansu أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أقي akwai أقي akwai سنة أقي مناة Manatu. to duka waɗannan guda uku sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace sun samo su ne daga sunayen Allah sun ɗauki uzza daga sunan Allah al'aziz sai suka ɗauki uzza domin a wajen su wannan gunkin mace ce al-uzza a wajen su mace ce sannan Allah allatu sai suka ɗauko ita ma mace ce gunki ne amma mace sai suka ɗauko sunan Allah Allahu sai suka sama wannan sunan suka sama wannan gunkin Allatu sai kuma mana shi kuma sai suka ɗauko sunan Allah Almannan sai suka sama wannan gunkin na almana mana ba su sa mata alu da nan. ai qur'ani bai sa alu da nan ba ko yace afara aitumul lata wal uzza wa manata bai ce wal manata ba wa manata thalithatal ukhra sunaye uku to wannan ilhadi ne duk a jahiliya sun kasance suna yi so daga sunayen Allah nan wajibi ne mai girmama su girmama su girmama Allah ne yana ɗaya daga cikin tauhidi shi yasa malamai suka tabbatar da daga cikin tauhidi guda uku nau'uka guda uku da wajibi ne mutum ya zama ya tabbatar da su ga Allah akwai tauhidul asma'i was sifati tauhidi a kadaita Allah a cikin sunayensa a kadaita Allah a cikin sufofinsa sunayensa a roƙe shi da su sunayensa a tabbatar da ba mai irin su sai shi ba mai irin su sai shi to akwai akwai akwai akwai wata mas'alar da ke da alaka da wannan sunayen Allah sun kasu gida biyu akwai sunayen da Allah shi kaɗai yake banta da su ya sama kansa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma sa akwai kuma sunayen da Allah madaukakin sarki ya yadda a kira wasu da su misali al-aziz sunan Allah ne al-aziz ko a cikin alkur'ani akwai al'aziz a wurare da yawa amma Allah madaukakin zaki ya kira wani da aziz ko azizu misra sa eh, ce masa aziz sannan Allah ta'ala ya ya ya ya ya ya sama ya tuffanta shi da sifar ar rahim ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufin rahim manzo sama ra'ufin ne kuma rahimun ne amma kaga sunan Allah Allah ba a kiran kowa da shi sannan ar-rahman ba a kiran kowa da ar-rahman irin su al ba a kiran kowa da al-khallaq ba a kiran kowa da ar ba a kiran kowa da al musamman irin waɗannan suna masu mubalaga to ba a kiran kowa da su Allah ta'ala shi kaɗai yake banta da su mun gane sannan kuma in kana cewa akwai wani sunan da za a kiran wani da shi ba Allah ba kuma sunan Allah ne to sai ka kawo dalili kamar yadda muka buga misali da aziz kamar yadda muka buga misali da ar-rahim da ar-ra'uf wannan Allah ta'ala ya siffanta manzon salma da guda biyu sannan kuma ga wani can aziz ana ce masa aziz kuma Allah ya ba mu labari a cikin suratu yusuf kuma Allah bai yi inkarin haka ba to duk wani suna da zaka ce a kira wani ba sunan Allah ne kuma a kira wani da shi to sai ka kawo dalili dalili sannan ba a kiyasi ba za ka ce haka tun da an kira shi da wancan a kira shi ma kawai da wancan ba kenan zai ka ce ma kowa ma sunan shi Allahu ka gan shi da halalaliya kuma to ni taka tsantsan game da waɗannan abubuwan mu san su mu koye su kuma ba a gajiya da nanata su a yi ƙoƙari kullum cikin sanin su ake a riƙa kusantan malamai a riƙa karance karancen littafai duk za a ga waɗannan abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu yi albarka a cikin rayuwar mu a ƙarshe muna jawo hankalin juna a game da waɗannan kwanaki masu albarka da aka shiga yau ga shi an shiga kwana ɗaya so da haka mun san falalar da Allah subhanahu wataala ya zuba a cikin waɗannan kwanaki Allah ta'ala yana cewa wal fajri wa layalin ashir an samu tafsiri daga ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace al layalil ashir din nan ana nufin waɗannan kwanaki goma ne daya zuwa goma ga watan zulhijja al layalil ashir kenan so da kwanaki ne masu albarka sannan kuma su ne al ayyamul ma'lumat da Allah ta'ala ya faɗa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Bukhari da sagidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha aw fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashr قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء من ذل سنة يتشي ولن ننقى على كي na farkon zulhijjati to babu wasu kwanaki da suka kai su soyuwa a aikin alkhairi Allah ta'ala ya fi son a aikin alkhairi a cikin su fiye da waɗannan kwanaki aka tambayi annabi sama aka ce hadda jihadi fi sabilillah yace hadda jihadi sai dai nau'in jihadi daya nau'in jihadi daya shine mutumin da ya fita daga gidansa bai dawo da gidan da dukiyarsa da komai amma ba a dawo da komai ba dokin nasa aka kashe in a doki ya hau raƙuminsa ne aka kashe raƙumin sannan shi ma aka kashe shi kuma ya shahada to wannan kam aikin alkhairin da ya yi to ya fi wanda zai yi aikin waɗannan kwanakin guda goma a cikinsu amma in ba shi ba to bai kai shi daraja ba mun gane so da ka ana buƙatar alkhairi a ciki magabata sun kasance suna kwaɗaitar da a azumce waɗannan kwanakin kamar na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya kasance yana umartar eh, almajiransa cewa su raya waɗannan kwanaki sannan kuma su azumce su su azumce su wadda mutumin da ya samu dama ya azumin waɗannan kwanakin duka in kuma bai samu dama ba za a samu litinin da alhamis a ciki mutum kai ya sakaci da litinin da alhamis yau dai gashi jiya bata zo ba to za a samu litinin daya ko sannan kuma za a samu alhamis daya ina jin in ban yi kuskure ba a lissafa yanzu kafin sallah na akwai litinin ko sannan kuma akwai alhamis kafin taran sallah ko ba mu jibi ma ne ko to ka ga alhamis sannan ga litinin sai mutum ya kokarin yin waɗannan azumoma kada ya sakaci da su sannan kuma manzon da sama dama ya kasance duk wata yana yin azumi uku duk wata manzo sun da yin azumi uku duk da ya fi yin ayyamul bidhi ayyamul bidhi sha uku sha hudu sha biyar to ba za a same su a cikin waɗannan kwanakin ba amma dai kwanaki uku mutum ya yi sannan duk mutum bai samu wannan ba to ran arafat ran tara ga wata ran laraba ce ba to kai ya sakaci a ce bai yi azumin arafat ba waɗannan duk falaloli ne da darajoji da Allah ta'ala ya keɓance al'ummar annabi sallallahu alaihi sallam wasu mu daga cikin al'ummatai ba su samu waɗannan falalolin ba mu muka fi ƙarancin shekaru ba mu daɗewa a duniya a cikin waɗanda suka gabace mu sai su shekaru sai su shekaru sai su shekaru shekaru ɗaruruwa annabi dawud alaihi salam shekara nawa shekara ɗari hudu ko shekara ɗari hudu manzo Allah sallallahu ya ba mu labari ya ce Allah ta'ala ya ci annabi Dawud zai shekara 340 sai annabi Adam alaihi salam ya ce ya Allah a diba a cikin shekaru na na bashi 60 ka ji ba ya bashi 60 kai 60 din su kenan ma aka kara mai sittin ya shekara ɗari hudu a duniya mun shekara ɗari hudu yana ganin kowa yana ganin komai yana gane kowa kaga mu muku mutum yana wuce saba'in shi na. wani ya wuce saba'in sai da kanshi zai rika fatan ma ya mutu saboda ya zama kaya to amma saboda karancin shekarunmu sai Allah ta'ala yi mana falala ya sa hanyoyin alkhairu suka yawa bini bini sai ka an in an kai kaza ga lada kaza in kai kaza lada kaza in kai kaza lada kaza amma duk da haka zaka gan mu muna sakaci a game da irin waɗannan abubuwa so da jarabawa ta Allah a kanmu dan adam an fi jarabarsa da ya sa'o fiye da ya biyayya ga Allah to mu dage ne waɗannan abubuwan sannan kuma manzo Allah sallallahu ya ba da umarni cewa duk wanda yake tsammanin zai yi layya yana da nufin yi layya kuma goman nan ta shiga aka ce ɗaya ga watan zulhijja to kada ya cire gashin jikinsa kada ya aski sannan kuma kada ya yanke kumba har sai idan ranar da aka yi layya ta zo ya yanka abin yankansa daga ne yake da damar da zai yi aski kuma yake da damar ya yanke kumba malamai sun yi sabani akan wannan umarnin shin wajibi ne kan mutum ya yankin koko a'a mustahabbi ne to kai dai ko da menene aka dauka ko wajibi ne ko mustahabbi ne kai dai kai ne kai kokari kakkai domin kana kama da mai hajji masu hajji mutum ya harama da aikin hajji ko ba shi ba ba shi ba yanke kumba to kai ma da kake nan baka je aikin hajji ba kuma za ka yi layya kai wannan sannan kuma layyan nan fa tana da muhimmanci sunna ce muakkada Manzalin ta sama a hadisi hasan yake cewa man kana lahu sa'atan man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna masjidana duk mutumin da ke da yalwa Allah ya yalwata masa ya ƙi layya to kada ya zo masallacin mu ba ɗauki layyar da a matsayin ibada ba wani abu da ake neman luxury ana mata ana mata tanadi shekara guda kana da wata goma sha ɗaya kafin watan ya zo mutum zai iya wani adashin gata yana tara kuɗi ya je ya tsira gwan shi amma za ka ga ana sakaci wani kayan da zai sa na ran sallah ya fi kuɗin rago amma ko ba zai layya ba so daga ailayya mutane su layya su riƙa ƙoƙarin yi a raya wannan sunna ta baban mu annabi ibrahim alaihi salam malamai suna cewa da yanzu mu aka yi yanka, da yanzu mu ake yankawa amma wa fadainahu bi dhibhin azim Allah ce muka fanshi annabi Ismailu alaihi salam bi zibhin azim da wani abin yanka mai girma daga sunna ce mu yi ƙoƙarin raya ta kowa ya yi ƙoƙarin daidai gwagwadon wadatar da Allah ta'ala ya masa yayi sannan kuma a raya waɗannan kwanakin da ibada da nisantar ababen da Allah ta'ala ya haramta a nisanci abubuwan da Allah Madaukakin sarki ya haramta a yi ƙoƙarin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma a yi hali a yi tawassuli da waɗannan kwanaki ayyukan da za a aiwatar a cikinsu Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da alkhairai ya ƙara ɗaukaka addininsa na musulunci sannan kuma ƙasarmu Allah madaukakin sarki ya ƙara ba ta zaman lafiya da alkhairi ya ƙara kunsa ma mu basira da hikimomi da adalci da riƙon amana su ci gaba da shugabancin mu kamar yadda ya kamata Ai amfani da wannan damar damar maki ne so daga Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da kuma sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba eh, sai bayan sallah insha Allah ta'ala sau da haka yau mun dakatar da karatu kenan talata mai zuwa Allah kai mu za mu karatu ba ana zuwan kwana biyu sallah kenan kowa ya azumi a ranar hmm, sai wata talata sai an gama sallah nan sai mu dawo sai mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah abubuwan da muka gabatar na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ko faɗin abin da ba haka yake ba Allah subhanahu ta'ala ya fi mana ya ji kanmu ya shigar da mu a cikin aljannarsa da falalarsa insha Allah ta'ala anan za mu tsaya sai wannan lokacin in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai a yi sai mu tashi in kuma babu sai mai kafaratul majalisi mu yi addu'a sai a kira sallah a tashi na'am shike nan babu wa alaikun salam ah to na'am a saboda me zai ci bashi sa'a fa aka ce man kana lahu sa'atu ba wanda yake ka ci bashi malamai suka ce shekul samun jami'a ya ce sai dai irin bashi irin bashin ma'aikatan gwamnati ya san tabbas a cikin yana da albashi kuma za a rika cirewa a cikin albashinsa to wannan babu laifi zai ci eh, irin bashin da mutum ya san tabbas wasu kuɗi za su zo masa kuma a cikin wannan kuɗin zai biya to babu laifi amma mutum ya ci bashi ya zama mishi kanta a ci rago kuma sannan kuma bayan sallah a ta mutum sallar lami eh, kasan bashi bala'i kazan bashi shi yasa fa har malaman fiqh suka ce ana bin mutum bashi fa ba laifi ya zuwa masallacin juma'a ko a ranar juma'a ko sai ya shiga daki ya salla hmm? wa kazalika idza khafa an yahbasahu gharimuhu daga cikin al'azarul mubiha litakhallufi an salatil juma'a akwai mutumin da ke jin tsoron kada wanda ke min shi bashi ya cakke shi dama ina neman ka shikenan Allah ya kawo min kai to sai ya zaman shi a gida kar su sai ya sallah a zahar to kaga bashi bala'i so da ka ba a cin bashi a ce za a yi layya sai dai kamar ma'aikatan gwamnati za a rika cirewa albashin shi wata wata har ya gama biya ta wannan ba laifi ba ne ko kuma mutum yana tsammanin za a kawo masa wasu kuɗaɗe to babu laifi ya karɓi rago in waɗannan kuɗaɗen sun zo shi kenan kamar masu sikiri ne yanzu <laughs> kamar masu zikirinin ku ci bashi filayya eh, in an gama zikirinin kuli za su so ko shi nan in ba na wata biyu ne ko na wata uku ne sai a mamacin ariyas kaga shi kenan har da fiyawa da na rago ɗaya nan ina shi taimaka na amsewa ne mhm. a shi dai su haɗu a lada ba wanne ya kawo kuɗi ba wanne ya kawo kuɗi ya halasta mutum ya siya a gidansa rago ɗaya ya yanka ya ce Allah ta'ala ya haɗa su da shi da matarsa da 'ya'yansa duk a cikin ladan haka manzo Allah su salama ya yi akwai shekarar da manzo su ya yanka na biyu rago na farko manzo Allah su ya ce haza li muhammadin wa ali muhammad ya ce wannan ya Allah na yanka shi ne danni da iyalaina ya zo zai yanka rago na biyu ya ce haza li ummati muhammadin wannan kuma nama al'umma ta ne ga duk wanda bai samu damar yi layya ba to annabi ya mata ka duba tausayin manzo Allah sallallahu alaihi da san shi da yake mana amma fa nan fa wanda bai da ikon yi ne amma wanda yake da ikon yi ya ki to ba da ba ba wannan bai shiga cikin wannan falalar ba amma wanda yana zani yayi amma bai samu damar yi ba to shi ce so da kai mutum ba zai ba amma ya halatta mutane za su iya siyar sa ɗaya su bakwai shi layya da wannan san kwara ɗaya ko su siya raƙumi ɗaya shi malamai suka ce daga mutum bakwai har zuwa mutum goma ba a wuce mutum goma sai su haɗu da shi amma rago to wannan na mutum ɗaya ne. in ka yanka shi sai dai ka ce to sauran su zo amma ba za ka ce wannan kawo kuɗi wannan kawo kuɗi ku haɗa ba ya zama kawa ke amma sa ana mai haka sannan ana maraƙumi haka ya tabbata a sunna ana yi mun gane na na yi mana Allahu me Allah fassara Allahu ba alma'aluhu ba kenan me alma'aluhu maluhu al-ma'bud ke da sifa abauta masa akwai me wannan sifa a bauta ma wani ana bauta ma wani ba Allah ba to daga Allah malamai suka ce al ne al-ma'luhu kuna nufin al-ma'budu wanda ake bauta mawa daga kaga yana da sifa daga kowane sunan Allah alamun ne fi zat sannan kuma me sifatun ne fil ma'ana ka fahimta ka'ida ce wannan mai muhimmanci Shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ganar da mu addininsa wannan fahim ganar da addinin fa wajibi ne mutum ya rika addu'a alkhairi shine mafi girman alkhairin da Allah zai ba mutum man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to sai fahimtar da shi addini ka fahimci ne addinin musulunci kuma Allah ya taimake ka wajen aiwatar da shi mu yawaita waɗannan addu'o'in Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan damuna da nake cikinta damuna ce wadda take za mu farin ciki da ita nan gaba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ta mana da zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka azurta mu da halaliyarka Allah subhanahu wa ta'ala ka kyamatar da mu haramiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka duka waɗanda suka rasu tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa waɗanda za su rasu a nan gaba lokacin da duniya za ta tashi kuma suna masu imani da kai suna gazgata manzanka sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita rabbana wa ta'alaita اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما به وجعله علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته